Bismillah Rahman Rahim mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah. mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin Aisha Siddiqa wanda Sumayya Abdulkadir ta wallafa. Hamman rungume yake da Siddiqa ya ce, "Yes, Hasina was my girlfriend. Na so na aure ta, amma she did something bad wanda ya raba mu. Da Austin da kika san za a iya yi wa masoyin gaskiya, kuma a kanta ne na rufe baban mata a rayuwata, wanda hakan ya sa I feel kamar duka ɗaya suke. Dalilin ma kenan da ya sa ban kuma neman wata ba, kuma kowa an bani cikin 'ya'yan yan uwana a family sai in ce ba na so to Aisha har sai da ne ta nemo min auren ki da kanta aka yi ban sani ba dan ta san idan na sani ba zan taba yarda ba amma ta ranar da na je asibiti duba nene na ganki na yaba da ke a raina har na gaya wa nene na ce wace ce wannan yarinyar mai hankali haka kin ga dai kudin goro na yi wa mata ko but you stood out I was impressed with you long story short tun a lokacin ma da ban san ke mata ta bace na jikin burge ni da attributes ɗinki kuma zama da ke da na yi na ɗan lokaci na sake ganin menene Amina ta gane min. Aisha, na ga me yasa iyayena suka nemo min auren ki suka aura min. Kamar yadda kika ce addu'ar Naina a filin Arfa ce ta faɗo a kanki. Wannan haka ne, don haka ke zaɓin Allah ce a gare ni. You are a light in my life and I'm telling you you are shining so bright. Kin ga kuwa duk ciwon da na ji na rashin hasina to yanzu godiya nake wa Allah da na yi wannan rashin nata. Ba don haka ba, ai ba zan taɓa haɗuwa da ke ba. Don haka, don Allah ki cire hasina a cikin ranki. Babu abin fushi a wurin nan. You are my dear, kin zama kuma ni na zama ke kin ji Aisha sai kawai ta daga masa kai a zuciyarta wani sanyi ne yake zuba ashe haka ake ji idan mijinka ya fifita ka akan kowa that's the rebel husband in action sai ta ji haushin nan yana ta tsiyayewa yana bin rariya Ta gyara za ta tashi ya ƙara riƙe ta ya ce, Kin fahimce ni yanzu? Ta ce, Yes, uncle. Ya ce, Uncle ya dawo dai ko? Dan Allah ya koma. Ni ina murna kina ce min hamma daga nan in zama honey. Wata rana kuma in dawo suwiti. shine kuma za a koma da uncle ɗin nan haba bebin ne da dadi. Sai kawai Aisha ta saki murmushi. Ta ce, Na ji ya hamma. Ya ce, Yawwa ko kefa. Sai kawai ta ce, Me ka faɗa ɗazu da yarabanci? Ya ce, Oh, ashe kina ji. To ki koya sai ki fassara wa kanki mana. Aisha ta yi dariya sai a lokacin ne Hamma ya dan ji sanyi a zuciyarsa har da ajiyar zuciya. Bakinsa daidai sai tunkunnanta ya ce bebin ne da dadi ko bebin Hamma ko Prince ya faɗa yana jin wani cool feelings for her. Sai kawai ta tashi da ƙarfi za ta wuce kicin don kunya sosai ta lullube ta tana ɗan dariya. Hamma ya yi maza ya dawo da ita jikinsa. Ya ji daɗin yadda yana mata bayani ta sauka kuma daga gani har ranta abin ya wuce. She is a very understanding person. Sai Prince ɗin ya sake rungume ta ta sosai ta bayanta yadda take zaune a kan cinyarsa ita ma siddiƙa sai ta yi mukus hamma ya kwantar da kansa bisa sangalalan wuyanta duk sun yi shiru na wani lokaci kamar ruwa ya cinye su bugun zuciyoyinsu kawai kake ji wanda ke bugawa a lokaci guda murya a sanyaye aisha ta ce hamma thank you for the explanation na san ba dole bane ka yi min bayanin nan amma na ji daɗin yadda ka yi min ɗin domin ya wanke min zuciyata insha Allahu kuma ni ma ba zan ƙara fushi akan maganar ba prince ya yi murmushi domin muryar ta ta ta tafi da shi gaba ɗaya wata kasala ce ma ta sako masa yana ta ƙoƙarin dannewa ya dai kasa magana ya yi shiru ya rufe idanuwansa yana sauraron muryarta kawai tana ta yi masa wannan maganar cikin lumana da gamsuwa da abin da ya ce mata sai hamma ya samu kansa da ɗan murza hannunta jin shirin ya yi yawa bai amsa ta ba sai aisha ta juya kaɗan haka ta dube shi sai ta ga hamma da ido a limshe kamar mai jin barci a tsanake ta yi ƙoƙarin tashi daga cinyarsa ya kuwa riƙe ta gamgam ya ɗan buɗe idonsa ya ce ina zaki je kuma aisha ta ta ce abinci zan karasa. Ya ce kawai ki kashe gas ɗin. Aisha ta yi shiru ta koma jikin Prince ta kwanta. Ta yi lamo abinta. Ya ce please Aisha mu je outing ɗin. Ta ce, To, ai bacci kake ji na ga. Hamma ya ce, Bacci kuma, ni ban faɗa miki haka ba. Ta ce, To, ai hamma idan ka a rufe yake tun ɗazo, ina ta maka magana baka ji ba. Gashi ma muryar bacci kake yi min. Prince bai san san da wani kasaitaccen murmushi ya kubuce masa ba. Hakika yana matukar son yarintar yarinyar nan. Ya ce kwarai kuwa yanayinsa gaba ɗaya ya canja. Wata mugun son kasancewa da ita ne yake fusgarsa. Ji yake kamar ana ƙara yayyafa masa fetur. Amma bebin ne ne ta gane hakan ba, wannan yarintar nata yana ƙara burge shi ƙwarai da gaske, Hamma ya ce, Aisha, ta ce na'am Hamma, ya ce ba bacci nake ji ba, I'm just in a mood, ya faɗa yana mata wata kallo mai shigar da sanya kasala, har sai da Aisha ta tsargu don ya ƙara jawo ta jikinsa sosai. This time around juyo da ita ya yi, tana fesin ɗinsa gaba gaɗi. Aisha ta yi shiru, ya ce ba za ki tambaye ni what mood ba, ta ce to Hamma bacci kake ji mana, kuma ka kafe kai ba ka ji. Ta ɗan turo bakinta gaba tana faɗa cikin shagwaba 'yar gaske. Aiko Prince ya sa ido yana kallon ɗan bakin nata take turowa. Bai san lokacin da ya ce, I really really want to kiss you Siddiqa, ya matso dab da fuskarta har suna jin numfashin juna, ya kalle ta cikin idansa kaɗai ta ga tsantsar al'amuran da ke cin zuciyarsa da gangar jikinsa, an yi sa ita ma ta juyo kenan. Sai kawai Hamma ya aikata abin da ya niyyar aikatawa. Da ƙyar Siddiqa ta samu ta zame daga Hamma ta miƙe, jikinta yana rawa, a dururuce ta yi hanyar kicin, Hamma da ƙyar ya iya miƙewa yana ƙoƙarin sasai da kansa, ya bi bayanta yana cewa cikin basarwa, you know what, je shirya kawai ki bar girkin nan, we are going out, mace a waje. Ta ce to, sai ga Nena ta sake kira, ta ce ni hamman su ɗazu maganar bikin princess na kira zan maka amma na manta. An fa saka rana kwanaki goma masu zuwa, don Allah ka taho da Aisha kuma ku zo da wuri. Asabar ne ɗaurin aure, wato rana addu'ar arba'in ɗin sarki. Prince ya ce to ne ni insha Allah. Ita ma Aisha sai murna lokacin da hamma ya gaya mata za su tafi Lagos sati mai zuwa. Ta ce bikin sifid dausa za a yi, ya ce kwarai kuwa za a hada da addu'ar arba'in arba'in na shi ne babban burinsa kafin rasuwarsa wato auren twins ɗin gidanmu. Siddiqa ta yi ta murna har da rawa ta shiga takawa a wajen ta ma manta shab a gabansa take irin murnar za ta gida din nan after a long while hutun prince ya rade da karewa zuwan siddiqa ne yasa ya kai har wannan lokacin a argentina sun fita a daren sun shakata suka ci abincin dare a wani arabian cuisine sannan suka dawo gida aisha ta nufi ɗakin ta ta yi wanka ta shirya cikin shigar rigar bacci mai ɗan kawari purple ta fesa turaruka masu daɗin ƙamshi ta nufi ɗakin prince nan ta tadda shi daga shi sai shot nika yana kan sofa yana shan tea kafin ya kwanta Tana shiga hamma ya ɗago yana dubanta da wani kallo wanda bai taɓa yi mata ba. Domin son kasancewar da matarsa ce zalla yau a cikin idanuwansa da dukkan abin da yake yi. Aisha ta juya da sauri za ta koma ganin ba su tura a jikin hamma. Ga kunya da ta kama ta sai kawai ya aje kofin hannunsa ya ce Aisha wait ya taso ya isa gare ta ya kamo hannunta ya shigo da ita cikin ɗakin yana cewa ya kin zo turakar miji neman albarka kuma za ki koma. Aisha duk ta dururuce ta rikice ta ruɗe saboda yanayin da hamma ke mata magana yau ya sha bamban da na koyaushe ba dan ta kasance mai karfin ji ba ma da ba za ta ji shi ba dama dama zuwa nayi in ce maka sai da safe hamma ya ɗora hannuwansa biyu bisa kafaɗin aisha hagu da dama yana murzawa ya dan mutsutsuka jijiyar wuyanta cikin wani salon da bai san akwai tattare da shi ba sai da aisha ta rintse idanta saboda abin da take ji kafin hannunsa ya ci gaba da yawo a jikinta ya ce sai da safen ma ai irin haka ake faɗarsa a ish ba wai da fatar baki ba You are my dear, I want to kiss you again today. Hamma ya faɗa admiringly idanuwansa a kan siraren laɓan Aisha, yana musu wani inviting looks. Aisha ta kusa narkewa baki ɗayanta, domin a lokacin Hamma ba ƙaramin yamutsa ta yake yi ba. Ashe namiji duk daɗewarsa babu aure ba sai an koya masa yadda ake soyayya ba, to hakan ce ta faru da Prince Abdulrashid a yau, da ya samu kansa da Aisha. Haka ya dinga gwada mata soyayya tamkar Allah ya aiko shi. sai da ya ajiye kishirwar shekaru masu yawa na ƙuruciya da kuma na shiga girma. Ita ku Aisha, kyale Prince ta yi yadda yake so a yau, kuma shi da kansa ya yi wa kansa limit don yana ganin idan ya kau da budurcinta any moment za ta iya conceiving. Shi kuma yana ganin kamar ba ta yi ƙwarin da za ta haihu a wannan lokacin ba, tunda har ya samu wannan access ɗin to zai iya ƙara mata lokaci. A kwanaki goma da suka biyo bayan wannan ranar, wata wawuyar shakuwa ce ta shiga tsakanin Hamma da Aisha, suna kwana gado guda. Hamma sai da ya san yadda ya yi ya fara koyar da ita salansa. Cikin dabara da wayo yake koya mata komai kuma ita ma tana ɗauka. Tun Aisha na matuƙar jin nauyi da tsoro har ta soma sakewa da hamma sosai don ta lura ba shi da nufin abin da take jin tsoron. Kusan sati biyu kenan irin rayuwar da suke yi a cikin gidan kenan. Full of understanding and love, Hamma ya zama baya iya barci, bai raba jikinsa da na Aisha ba, amma bai taɓuce hakan ba yana takawa kansa barki, don a ganinsa har lokacin Aisha ba ta yi girman da zai iya ɗora mata hidimar da ke cikin aure a yanzu ba, kada ta zo haihuwa samu matsala. To amma me, ana ba za su tafi Lagos komai ya kwace masa, ya kasa kontrolin kansa yanda ya saba, duk kuwa da yana tausayawa Aisha, da ƙyar da roƙo da magiya har da kuka Aisha ta kwaci kanta a hannun Prince ɗin, domin ko gani take yi, duk ranar da hakan ta faru babu wata wata mutuwa za ta yi har lahira idan ta yi la'akari da irin yanayin da Prince ke shiga a irin waɗannan lokutan a kanta. A satin da su Prince za su dawo Lagos, Dadi ya sa aka je aka shirya gidan Prince ɗin wanda ke daura da gidan mahaifinsa. Prince ya jima da sayan gidan bai taɓa amfani da shi ba. Tun kafin saukar su, dadi ya gaya wa Nene idan sun zo a gidansu za su sauka. Ya sa aka gyara gidan aka shigar da komai da za su bukata. Tun saura kwanaki uku ɗaurin aure suka sauka a Lagos. Gidan ya ɗebi murnar zuwan su ba babba ba yaro. Kowa murnar zuwan hamma yake yi. Ga 'yan biki sun so mai isowa daga sauran jihohi. Kiki ce kawai bata samu zuwa bikin ontis ɗin nata ba. Dan tana shirin rubuta jarrabawarta ta ƙarshe a lokacin. Antumar Janatu Taiwo tana Ilorin. Sai bayan addu'a za ta taho Lagos tare da Sinene idan sun je. Dadi ya ce su hamma su fara sauka a Lagos su huta kwanaki biyu. In ya so sai su ɗan goma duk gidan zuwa Ilorin su samu addu'ar sarki ranar Asabar wadda kasance kuma ranar ɗaurin auren su Fatima. Nena ta rasa ina za ta saka ko ta ajiye surakar ta ta Aisha. Wata sabuwar ƙauna da soyayya ne ne take yi wa Siddiƙa musamman da ta gane suna zaman lafiya ita da Hamma. Aisha ta samo kansa shi ma ya samo nutsuwarta. Nena ba taɓa jin Hamma cikin farin ciki da nishaɗin da ta ji cikin ranar da suka yi waya da ita ba. Tana tsammanin Siddiƙa Ka ciki gare ta don haka tun kafin saukarsa a Lagos yau ne da kanta ta shiga kicin ta shirya abincin tarbar Hamma da Aisha ta hada da na dadi girki ta yi masa na musamman da ta tabbatar Hamma ya dade bai sami irinsa ba bayan saukarsa da kaɗan dadi ya ce wa Prince a gidansu za su tare ya sa an shirya musu komai da za su bukata don haka ana gama cin abincin dare dadi ya ce Firdausi ta ɗauko kis ɗin gidan ta baiwa Hamma ta yi wa Aisha rakiya kuma a nan ne ne ta ce a'a dadi ita kam Aisha ta zauna ta huta a nan a bari sai bayan biki sannan a yi tarewar. Ta jima ba ta nan akwai buƙatar ta huta tukunna. Ai nan da nan Prince ya canja fuska domin a yau kam ya yi niyyar angon cewa da amaryarsa Siddiƙa. In ya so idan ciki ya samu ya taya ta yin naƙudar. Yanzu kuma ga ne tana wani zance wanda zuciyarsa ta gaza ɗauka. Wai Aisha ta zauna da ita har bayan biki. Duk ƙoƙarin da ya ta yi da ita wata da watanni ba a gani ba sai rana ɗaya da ya saka ran hutawa har dai rashin jin daɗin hakan ya gaza ɓoyuwa a fuskarsa. Yar damuwa ta nuna a fuskar Prince amma dai bai yi magana ba sai dai tuni dadi da yake shi namiji ne ya ramfo shi. Lura da yanayinsa da dadi ya yi sai ya ce kayan dai ko dai ka fi so ku tafi tare ne yanzu. Zurf Aisha ta ta ce dadi a yi haƙuri don Allah ni a nan zan zauna gurin Nena har a gama biki. Na yi kewar Nena sosai. Kin ɗago kanta ta yi balle Prince ya kalli ƙwayar idanta domin ta riga da ta san Prince ya gama kaiwa kula a adalcinsa. Daren tahowarsa ma da yaya ta tsira balle yanzu a gidansa na gado. Takaicin abin da Aisha ta ce ne ya sa shi ma ya haɗiye ya ce, "A ah, dadi babu wata matsala a kyale ta ta sha zamanta, amma kai da ji ka san shagube ya yi." Ya aje cokalin abincin ba dan ya ƙoshi ba, sai dai ba zai iya ci gaba ba a kara gane ransa ya ɓaci da abin da Aisha ta yi masa a gaban kowa ta nuna bata damu da shi ba. Ya miƙe ya ce zai je gidansa ya huta, bai sake kallon inda Aisha take ba ya nufi hanyar fita falon. A nan ne ne ta dubi Aisha ta ce, "Ki raka shi zuwa mota mana Aisha." Hamma wanda a lokacin har ya kai bakin kofa cikin matakar kulewa zai fice ya ce, A'a ne ne na yafe ta zauna kawai na gode. Wannan gwasalaitan da Hamma ya yi wa rakiyar Aisha duk ya faru ne akan idan amare Princess Fatima da Princess fidelsi don a tare suka zauna cin abincin har da su gaba ɗaya. Abin ya yi matuƙar yi wa Fatima daɗi na yadda Prince ya nuna bai damu da Aisha a gaban kowa ba. Ita bata fahimci haushi ya ji ba don ta ce da bakinta ba za ta bi shi ba. Har ta samu abin adarwa a gaba. Fatima na komawa ɗakinta ta kira Anti Taiwo tana mayar mata da yadda aka yi da irin gwasale ta yin yin binsa gidansa da Prince ɗin ya yi na da Aisha. Sai ta Taiwo ta ce da Fatima, to dama ni fa na san kayin da sarai, na fi kowa saninsa, sanin da ko ne bata yi masa ba, ba son zama da yarinyar nan yake yi ba, biyayya kawai yake yi musu don an rabu lafiya da kafaffun iyayenmu da ba sa shawara. su Sinaina ke faman cusa mata ita kamar dusa, kamar an ce lafiyayyun mata 'yan asali na manyan gida sun gama karewa a duniya. Na rantse ido na idanta a Lagos ko Ilorin idan ta sake ta zo sai na yi mata wulakanci da kaskancin da ba za ta ƙara kuskuren zuro jiki cikin zirara kanni ba balle ta wani kwashi siraran kafafuwanta ta zo mana biki irin wannan na girma a ɗakin ta na baya wato ɗakin kiki aka sauke ta kafin ta kwanta sai da ta kira ummanta ta gaya mata saukar su lafiya a Lagos sannan ta kira Hamma don ta yi masa sai da safe ta kuma ba shi haƙuri akan kalamanta amma sai ta samu ya kashe duka wayoyinsa haka ta kwana da tunani da damuwar Hamma a ranta washe gari da safe ita da Nene suka shirya abun karin dadi da Hamma sai wajen karfe goma na safe Prince ya zo gidan kuma gurguje suka karya shi da dadi za su fita bayan ya bi naira ɗakin ta sun gaisa yana so ya tambayi Aisha amma ya dake sai gata tana shigowa ɗakin ne ne ɗauke da lemon tufa da sassanyar madara a tambulan akan wani ƙaramin tire ta gefensa ta wuce zuwa ciki ta cado har ta gaji gaba ɗaya ta saje da ƴan matan amarya waɗanda suka cika gidan tun jiya ta jiya a gabansa don tun safe take dakon shigowarsa duk ta damu aladabce ta ce hamma ina kwana ya yi mata wani kallo ya ce lafiya ƙalau ya yaya gajiyarki Nena kam kiranta aka yi a waya sai ta fita daga ɗakin tana amsa wayar Aisha ba ta yi aune ba ta ji Prince ya kama ta ya miƙar da ita daga durƙusan da ta yi a gabansa ya ja ta zuwa kusurwar ɗakin ya matse ta sosai a jikinsa sannan ya manne ta kirjin ƙirjinsa da wata zazzafar hog. ya rage tsaho ya sumbaci lips ɗin ya ce Aisha jiya ban yi isasshen bacci ba saboda rashin ki a gadona I miss you me yasa kika yi min haka wai yayi mata wani kallon so da ƙauna sai da Aisha ta ji tasirin kallon har kwakwalwarta tsigar jikin hankalinta sai da ya tashi har maganin haka ya sake manne bakin su guda yana kisin lips ɗinta wannan karan zazzafan kiss yake mata wanda ya rikita ta baki ɗaya duk da haka tunanin inda suke ya hana ta nutsuwa ta amshi sakonnin nasa Aisha ta soma kokarin kwatar kanta tana faɗin please dan Allah hamma ka bari ka sake ni mana kada ne na ta dawo ɗakin ne na muke fa yace ni ban damu ba ai gara ta gani ta san yadda kuka taru kuka kware ni ajiya jiya shi jiya kika ce anan zaki zauna ko dan kawai kin ga ina shirin angon cewa ko wannan ai mugunta ne Aisha ni na manta ma na tsaya ina wani romansin ɗinki Aisha ta yi wani murmushi kawai ta kalle shi ta ce ni dai dan Allah hamma ka sake ni kunya nake ji ya sake mata kiss a ƙasan wuyanta sannan ya sake ta jin kamar motsi a bayan su a ashe dust ce ta shigo neman Aisha ganin abin da ke faruwa ta yi maza ta yi excusing kanta da gaggawa ta juya tana murmushi Firdaus na fita Nena ta dawo sai Aisha ta gusa ta basu wuri har hamma ya gama gaisawa da Nena ya fita daga gidan wanda ya soma ɗinkewa da baƙi musamman ƙawayen amarya da na ne bai ƙara ganin ta ba kuma wa shigar ranar first flight ya tashi da su zuwa ilorin shi da dadi da nene da aisha da amare domin su samu addu'ar arba'in kuma ɗaure auren a fadar ilorin da hantsin ranar suka shiga ilorin emirate aisha tana liƙe da nene duk inda ta sa ƙafa nan take mayarwa a yanayin kalar fatar jikinsu da kamanninsu na fulani sai suka fita daban a gidan kamar ya da uwarta waɗanda ba san matar da aka aura wa prince ba ma a gidan ranar suka ganta masu yabawa na yi haka masu gatsanan yarabawa na kankantar Aisha na yi amma maganar rashin wayewa ya fara barin jikin Aisha ta yi fes da ita ta fara cika idanun masu kallanta Prince yana can fada tare da uncles ɗinsa a ranar ne ake shawarar wanda za a baiwa sarauta a cikin 'ya'yan Emiya Idris a Akanni ya ce a'a ko dama ma Emiya ya daɗe yana gaya musu su cire Idris da ɗansa daga sha'anin sarauta ba su ƙara yarda da hakan ba sai a yau da dadi ya fitittike ya ce ba zai karɓa ba bai da ra'ayin sarauta ko kankani don haka ya bar wa kaninsa mai bi masa wato abdulyakil akanni wanda shine turakin yalorin da wannan aka bar zancen cewa washe gari bayan addu'ar arba'in din za a zarce da bikin naɗin sarauta da ɗaurin aure da farko a ɗakin da nene ta sauka siddiqa take amma da anti taiwo ta shigo yi wa nene barka da zuwa suka gaisa ta tambaye ta hakim sai ta ce yana fada tana kallon siddiqa a kaikaice ta ga alamar a ɗakin nene take nufin za ta sauka sai ta ce wa nene cikin yarabanci wanda ta yi tsammanin siddiƙa ba ta ji kwata-kwata ne ne ke da sarakar ta ɗaki ɗaya za ku yi sharin ne ai ba a yin haka a gidan nan ta tashi ta koma cikin matan 'ya'ya haba ne ne don Allah ki dinga jan ajinki akan yarinyar nan mana Nena ta yi sakato tana duban 'yarta ta yau kafin ta samu abin cewa yi wanta ce da wata baiwa da ke gefe ta ɗauko kayan Aisha ta kai ɗakin da ta sauka jin ta ce a kai ɗakin da take yasa Nena ta yi shiru bata tanka ba ko babu komai za ta so a samu shakuwa da fahimta tsakanin Murjanatu da Aisha ba ta son yadda Taiwo ke tiritin matar ƙanin nata. Tayo ta ce Aisha ta biyo ta, kamar kada ta miƙe, Don ba tun yau ba jikinta ya gama ba bata anti tayo ba ta son ta, ko kowa bai gaya mata ba, amma jin Nena bata ce a'a ba, kuma Taiwo din nan yar Nena ce wadda ba ta da maraba da hamma, sannan maman kikinta sai kawai ta zara handbag ɗinta da mayafinta ta bi ta nata ɗakin. Mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. Kowa ya taɓa ki ba za na kyale ba.